يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Ubangiji ce wa minan nasu daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati duniya. ko wanda zancensa zai kayatar da kai ya burge ka a rayuwa ta duniya in dai mutum da mutum ne suke zance zaka ji magana ta baka sha'awa wa yushidu Allah ala ma fi qalbi zai rinka shaidar da Allah kan abin da ke cikin zuciyarsa yace da kai wallahi abin da kaji harshe na ya faɗa shine abin da zuciyata ta kudurce daidai wa daida ne tsakanin abin da baki na ke faɗa da abin da ke cikin zuciyata Allah ce wa huwa alatul alhali kuwa mai tsananin adawa ne shi a gare ka wanda za ta walla idan da zai juya baya sa'afil ardu zai yi ta himma da kwazo a cikin kasa bi da fiha dan yi fasadi wa yuhdika al-harsa wan nasl ya lalata al-harsa amfanin gona wan nasl da kuma dabbobi na mutane na musulmai idan ya wuce ta wajen danka shi da ke musulmai wallahu la yuhibbul fasad ubangiji ta'ala kuwa baya son fasadi wadda za su yi lahu idan an ce da shi wannan mutum ittaqilla ku tsoron Allah mana ka daina abin da kake yi na a baki raurau amma a wajen aiki ba ka da kuma ka zama shirme ko kuma a baki raurau kana faɗin imani a baki amma zuciyarka ta kudurce kafirci ka zama cikin munafikai ittaqilla ka tsoraci Allah ka daina wannan mana a akazatul izzatu bil ismi sai kawai izza ta kama abin da ke nufi da izza ji da kai ji da ita yanzu ne za a yi wa wa'azi yanzu ne za a ce in daina kaza saboda izza din ita wato abin da ake nufi da izza mutum ya rinka jin cewa ba wanda ya sa shi ko ba wanda ya hana to wannan ya zama a kaza ko izza bil ismi saboda sako fa hasbuhu jahannam wannan mutum makomarsa ita ce wutar jahannama ta ike shi ita ce jahannama makomarsa wanda bi isal mihad sir da wurin kwana ko wurin shimfiɗa in ya zanto shine wutar jahannama hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da gare shi ibnu jarir sabari ya ruwaito cikin littafin sa haka ibnu abi hatim ina yawan ambata mata da nan da bai dan musaba musaba ji dan taska ce ta tafsiri na sala wato tafsirin ibnu jarir sabari jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an da tafsiri na ibnu abi hatim wato ba karamar taska bace wajen abin da ake kira at-tafsir bil ma'qul wato fassara aya da hadisai ko fassara aya ta alqur'ani da maganganun sahabbai ko fassara ta da maganganun tabi'ai ta yadda mai tafsiri baya dogaro akan san zuciyarsa ko ganinsa ko tsammaninsa ko zatonsa a'a mai sahabi wane yace mai sahabi wane yace mai tabi'i wane yace mai tabi'i wane yace wato makarantar sahabbai da makarantar tabi'ai ita ce mahangarsa wajen tafsiri to shi yasa waɗannan littafai ba su muhimmanci na da da ka kawo aya ta ce sahabi wane yace kamar da ke cikin littafi kaza sahabi wani kowa san abin girmamawa ne a wurin kowa ai cikin littafi da za ma'ana a je a leƙa gani haka ne ko ba haka bane ba ibn ibn abbas Allah ya tsare da gare shi an ruwaito daga gare shi a cikin littafin jami'ul bayan na ibn jarir sabari da kuma littafin ibn abi hatim na tafsiri dinsa ya ce wannan aya ta sauka ne yayin da aka kashe wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ake kira ar tsakanin Makka da Madina manzon Allah ya aike su sai waɗansu yan daba waɗansu irin ah, yan farauta daga cikin kafirai suka kama su kai sai munafikai suke cewa ga waɗannan su ba su tsaye gida sun taimaka masa ba su ba su je sun isar da saƙon shi ba sun je sun mutu a banza haka suka rinka faɗa a sunan su amma in sun zo wajen manzon Allah sai daɗin magana ai muna tare da kai akan addinin ka nashhadu innaka la rasulullah wallahi kai manzon Allah wallahi kai kaza ne kai kaza ne sai Allah ya saukar da wannan aya da fallasa cewa lallai daga cikin mutane akwai wanda zancen shi zai burge ka a rayuwa ta duniya har ma zai rinka rantsuwa da Allah yusubillah ala ma su qalbi amma a zuciya huwa ala inda za su samu dama wa ta walla inda zai juya baya sa'atul ard lafazin sa'a yana zuwa da ma'anoni daban-daban a cikin larabci yana zuwa da ma'anan almasiyu tafiya an gane ku ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikirin lahi yana zuwa da ma'anar tafiya ne as-sa'i sannan yana zuwa da ma'anar aiki din karan kansa inna sa'yakum la shatta wa man arada al-akhirata wa sa'a laha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sannan sa'a yana zuwa da ma'anar zabura domin aikata mugunyar aiki thumma adbara yas'a fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب sannan sa aina zuwa da ma'anar kwazo kadai kawai mutum mai kwazo ya yi kwazo a cikin al'amuran sa wai mu da kake cewa falau anna as'a li majdin mu'assalil kafani ولم أطلب قليل من المال ولكنما ولكنما أسعى لمجد مؤصل وقد يدرك المجد المؤصل أمثالي wato as'a ma'ana ina kwazo da himma dan saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza kamar yadda ya lissafa da haka sa'atun sai mutum ya zabura a cikin kasa dan yayi farna yufsu da fiha dan yayi fasadi wa yuhlikal harsa wan nasl dan ya lalata amfanin gona ya lalata kuma wato annasul wato dabbobi haka Abdullah da Abba zai fassara kamar da Ibn Abi Hatim din ya rawaito cikin littafin sa na tafsir wani daga cikin malamai na tabi'ai ya fassara yumsu da fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wato ba wai zuwa yake ya kona amfanin gonan mutane ba ko ya kashe dabbobinsu ba a'a abin da yake shi ne wato sai ya je aikin sabo a sanadiyar aikin saban sai a kame ruwa daga sama sai a dauke albarkatun ƙasa a sakamakon haka kaga amfanin gona zai karanci sanan dabbobi za su mutu idan babu ciyawa dan an yi fari shine ma'anar sa'atul ardi yusra fiha wa yuhlikal harsa wan nasr wallahu la yuhibbul fasad وإذا idza له lahu taqillaha akhadhathu al izzatu kamar yadda العزة al بالنفس متين itidadu جيدة nafs mutum ya rinka ji da isa shine al izza to ji da isa wato biyu ne ji da isa wanda yake abun yabo idan mutum ya kasance yana ji da isa ne dan abin da yake kai na imani ji da cewa lallai imanin da yake kai shi ne abin da ya kamata a yi riko da shi sama da kafircin da kafirai suke kai sama da dukkan wata fantararriyar akida da mutane suke kai ayyukan da'a da yake kai shi shine abin alfahari da ya kamata mutum ya rinka ji da isa da shi sama da ayyukan sako da masu aikin sako suke ji da haka Allah ce walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a da haka nan izza ce wanda take mahmuda amma izza kuma wanda take mazmuma ba a kyale ta ita kadai sai kaji an ce wato akhazat wal izzatu bil ismi al-ba'u innal lil musahaba izzatuhu musahabatun ko mas'ubatun bil ismi wato izza dinsa da ci da isa a wurin da bai dace a yi izza din ko ji da isa ba shi ne sai a faɗa masa gaskiya sai shi shi ba zai ji ba amma shi yana son ya faɗa mutane kuma su kamar yadda wani ke cewa wani shiru in shi ina alan nasu kaulahu <laughs> wala yi yushiruna ina na naqulu in mutane sun faɗi zance muka ga dama mai musu musu mun kuma in mun faɗa ba su ta su yi musu ba kaga ai kansa din kenan akazatu al-izzatu bil ismi fa hasbuhu jahannam wa lam yusal ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس أما تكن متاني من يشري نفسه akwai wanda yake sayar da kansa ibtiza mardatillah dan neman yarda Allah wato ya yarda yi hasaran ransa wajen yada kalmar Allah Allah wajen kisar da tafarkin manzon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wayar da kan duk abin da gaskiya za ta jawo masa ya yarda ta jawo masa dauri ta jawo masa kisa in dai gaskiya ce in dai shiriyar manzon Allah zai yada tsakanin jama'a ya yarda da wannan shine yasri nafsuhu daga mardatillah dan neman yardan ubangiji ibtiga mardatillah dan neman yardan ubangiji wallahu ra'ufun bil ibad lalle ubangiji ta ala ra'ufun mai tausayi ne bil ibad dangane da bayi waɗansu malamai suka ce allahu annan lil istidrak mai tausayi ne ga bayi gaba ɗayan da to sai dai bayi kafirai sun amfana da tausayin Allah ne kadai a nan gidan duniya da yadda ya rinka saukar da ruwan sama gonakin su na jika ya fito musu da tsirrai su samu abin da za su bangare na tausayin sa inda ya ga dama da sai rike ruwan wannan ya shafi mummune ya shafi kafirai amma a lahira sai mummune kadai banda kafirai waɗansu suka ce al-ibad a nan gurin al-ahadiyya ce lam alif wal lam al-ahadiyya ma'ana bayin nan sanannu su ne bayi mummune ubangiji ta'ala mai cin kai ne a gare su ana nufin a lahira ke